duk cizon da haƙori zai ma harshe dole dai a cikin baki ɗaya za su zauna nan Allah ya tsara musu zamansu ka lura idanu guda biyun nan ba sa ganin junansu amma suna ganin abu tare suna kuka tare suna rantsawa tare wannan shine haɗin kai reza tana da kaifi amma ba ta iya yanka bishiya gatari na da ƙarfi amma ba ya iya yanka gashi kowa da baiwar da Allah ya masa abin da ke kawo zaman lafiya cikin al'umma shine girman fahimtar juna ko a addini ko a siyasa ko a mu'amala